Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare na yau Litinin tara ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta nada Alhaji Aminu Ado Bayero wato sabon sarkin Kano bayan da ta sauke Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga mulkin Kano. lamarin da ya sa muka tattauna da tsohon shugaban najeriya kuma ciyaman kwamitin da ke shiga tsakanin bangarorin biyu janar abdulsalam abubakar wanda ya mana bayani akan batun da ake cewa rashin sa bakin shugaba muhammadu buhari shine kai ga daukan wannan matakin akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon wannan dambarwar lamarin mu lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a ƙara ɗaya da kuma alaman ƙari kafin a jero lambobin wasu kanawa kuma sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batun na sauke sarkin nasu muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar niger inda shugaban kasar ya jagoranci bukin rantsar da sababbin wakilai na majalisar dokoki na kasashe ecowas bayan haka muna tafe da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum kammu da yammaci. A yau litinin kasar China ta bayyana da samun samun adadin mutane mafi karanci da suka kamu da cutar coronavirus yayin da a kasar Italiya kuwa kashi ɗaya cikin hudu na kasar aka killace su kan fasinjoji da ke cikin jirgin shakatawa ke shirin tsayawa a jihar California ta nan Amurka bayan an samu wasu daga cikinsu suna ɗauke da cutar. Hukumomin kiwon lafiya a China sun ce an samu ƙarin mutum arba'in da suka kamu da cutar wannan shine mafi karanci da aka samu tun daga watan Janairu kafin gwamnati ta saka wata dokar ta ɓace a kan tafiye-tafiye da kuma taruwar jama'a da ke a yankunan da cutar ta yi kamari. Italiya dai ta fara killace mutane daga yankin nata na arewacin kasar wanda ya hada da yankin jihohin Milan da Venice. A jiya Lahadi an samu karuwar mace-mace da suka kai daga 133 zuwa 366. Kafar yada labarai ta gwamnati a Sudan ta bayyanar da rahoton cewar Firaministan ƙasar yana cikin ƙoshin lafiya bayan an so a hallaka shi a wani hari da aka kai mishi a yau litinin. Gidan talabijin na ƙasar ya ce, Abdallah Hamduk yana kan hanyar sata zuwa ofis ne lokacin da aka kai masa aka kai ma gwamman motocinsa hari na bom a Khartoum babban birnin ƙasar. Babu dai wani wanda ya ɗauki alhakin wannan harin. hamduk dai yana zama ya zama firaministan kasar ne a watan agusta bayan cire shugaban kasar umar albashir mai mulkin kama karya wata zanga-zanga da aka yi a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da gwamnatin an dai kai ana dai tsare da bashir a gidan kurkuku na koba inda aka rufe mafi akasarin masu adawa da shi kuma aka dinga gana musu azaba. gwamnatin sudan ta ce za ta mika albashir ga kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya don a gurfanar da shi zababben shugaban kasar afghanistan ashraf ghani da shi da abokin takararsa abdallah abdallah kowannensu ya gudanar da bikin rantsar da kansa a matsayin shugaban kasar a yau litinin wanda hakan ya ƙara zafafa rikicin siyasa a ƙasar da haifar da wani ƙalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da amurka ke jagoranta an dai jinkirta bukukuwan biyu don a ba da damar samu a daidaita su wanda amurka take jagoranta wannan daidaitawar a bangare na diplomasiyya amma dai a bayan sa'o'i da dama aka ci gaba da bikin ganini ya fara shan rantsuwa a wani biki da aka nuna shi kai tsaye ta gidan talabijin kuma daga cikin jami'an kasashen waje da suka halarci bikin sun hada da jakadan amurka zalmal kaskadi da kwamandan rundunar ƙasa da ƙasa Scott Milan duk sun halarci wannan taron. Shi kuwa Abdallah Abdallah ya sha rantsuwar aiki ne a ofishinsa. Duk bukukuwan dai an nuna su ta kafar talabijin a wasu gidajen talabijin na ƙasar, inda wasu gidajen talabijin suka nuna bukukuwan a harabi da rabi. Yau Litinin kasar Germany ta ce kungiyar EU tana duba yiwuwar karɓar yara kusan 1,500 'yan gudun hijira da yanzu haka suke wasu sansanoni a girka ana gudanar da wata tattaunawar jin kai a matsayin tarayyar turai a game da niyyar karɓar yaran wata sanarwar gwamnati ta ce muna so mu taimakawa girka wannan mummunan yanayi na bil'adama da take ciki za mu karbi yara dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar daga ƙasar ta girka sanarwar ta zo ne bayan shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta gana da haɗakar sauran jam'iyyun da ke mulkin ƙasar domin tattauna matsaloli na 'yan gudun hijira da kuma annobar cutar coronavirus 19 ana dai sa ran shugaban turkiya recep tayyip erdogan zai gana da manyan jami'an kungiyar kasashen ta turai eu a brussels a yau litinin don tattauna matsalar 'yan gudun hijira da ke shiga cikin kasar ba kai ba dama. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu kai ga labarin sauke sarkin Kano. bari faro daga jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar Isufu Muhammadu yau litinin ya jagoranci bikin rantsar da sababbin wakilai na majalisar dokokin kasashen yammacin Afirka a ƙarƙashin inuwar ECOWAS a birnin Yamai domin soma aikin wakilcin al'ummomin yankin tsawon shekaru hudu masu zuwa. Ga dai Sulaiman Mune Barba da ƙarin bayani daga birnin Yamai. kimanin 'yan majalisa 115 daga cikin 15 na yammacin afirka ne suka yi rantsuwar kama aiki a yau litinin 9 ga watan maris a yayin bikin da shugaban rikon kungiyar ecowas isu muhammadu na nishar ya jagoranta a birnin yamai da majalisar dokokin ƙasa bukari sanzilli na daga cikin masu wakiltar al'ummar nishar a wannan sabuwar majalisa kowa ya san aikin dan majalisa akwai matsaloli da dama a cikin mu akwai ƙasashe da dama wa'anda yake suna so su yi abinda demokarasiya ta hana abinda dokar ecowas ta hana kinan duka irin wannan zaman zuwa gaba yanzu dai mun bar shugabannin ƙasa su ba da magana muna kashedi ga masu sansi katsalanda bisa ga kan doka duk ta cikin wanda yake cikin ecos muna kashedi kuma muna wuyo da yake jawabin bankwana shugaban majalisar mai barin gado mustapha siselo ya bayyana gamsuwa da irin ayyukan da majalisar ta sai da yawo ta gudanar a tsawon shekaru hudun da suka gabata ko da yake har yanzu da sauran rina a kaba in ji shi. Ya ce kamar yadda abin yake ajiya a yau ma talakawa na jiran ganin an magance wasu tarin matsalolin da suka fi addabar su wato zaman lafiya, tsaro, 'yanci, kwanciyar hankali da demokradiyya sai uwa uba batun inganta rayuwar al'ummomi a daukacin kasashen nan namu. Nous avions mené cette mission délicate avec détermination a nasa bangare shugaban rikon kungiyar sai da yawo isu muhammadu na nijar ya taɓo wasu muhimman batutuwan da ke faruwa a wannan yanki a fannin siyasa a yanzu haka inda ya ce an fara samun ci gaban demokaradiyya La décision récente prise par mon frère Alassane Ya ce ina yaba wa ɗan uwana alasan watara na Cote d'Ivoire bayan da ya janye kudirin tazarcen da ya sa gaba a can baya. saboda haka ina kira ga shugabannin kasashen gina bisau da gina konakiri su yi koyi da wannan kyaukyawan misali don kauce barkewar rigingimu shugaban kasar ta nijar ya shawarci kasashen afirka ta yamma su gaggauta haɗa ƙarfi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar lafiyar yankin wato ois don tunkarar cutar nan ta coronavirus da ke ƙara yaduwa a sassan duniya et la pandémie de la pneumonie liée au coronavirus COVID-19. Batun tsaro a yankin Sahel da yankin tafkin Chadi na daga cikin matsalolin da kungiyar sai da yawo ke faɗi tashin ganin ta magance kamar yadda yake rubuce a wata ajandar shekaru hudu. Saboda haka sabuwar majalisar dokokin da ke matsayin ta biyar a tarihin wannan yanki ke da alhakin bullo da shawarwari a ƙarshen wannan zama na tsawon kwanaki biyar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da a da Barma. A yau Litinin ne gwamnatin jihar Kano ta sauke Malam Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano. Kana ta nada Alhaji Aminu Ado Bayero ya zama sabon sarkin Kano. Lamarin da ya kai ga tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya bai wato ga bayyana rashin jin daɗinsa ganin ƙoƙarin da kwamitinsa ya yi domin sasanta tsakanin gwamnatin Kano da masarautar Kano bai tasiri ba. tsohon shugaban kasar ya mana tsokaci a kan batun da ake yi cewa rashin sa bakin shugaba muhammadu buhari ne ya kai ga wannan matsayin ga da yadda hirarsu da yusuf ali haradde ta tafi gwamna ke da wuka shi ke da nama tunda yake shi sarki yana karkashin gwamna ne nauyin dai abin zan ce yana hannun gwamna ne don shi ne kamar yadda na ce mai wuka mai nama da yake yana da wuka yana da nama mun da iyakacin kokari mu daidaita su kamar yadda na ce mun ci tura kenan zai To ana ganin cewar a rashin sa baki na shugaban kasa Muhammadu Buhari yana daga cin abin da ya ƙara sa abin nan ya damalmale. To a halin yanzu ba zan iya ce maka ko shugaba Buhari ya sa baki a cikin wannan magana ba ko bai sa ba domin ba ni Najeriya. Amma kafin in taso lokacin da muka mika wannan report namu mun yi tattauna da shi kuma ya nuna ko da yake maganan constitution ne zai sa baki don a samu matsala a cikin wannan batu. To bayana ko ya samu ya yi magana ban sani ba. To ana iya cewa rashin yin magana shi kusan shi ne ya kawo ga aka kai ga cire shi sarki? To wannan ni ba zan kamar yadda an ce ban sani ko ya sa baki ko bai sa baki ba amma dai ga alama tun da ya anshi wannan report namu ga alama ya sa baki amma ba zan iya tabbatarwa ba kuma in ya sa baki zan yi mamaki bayan ya sa baki mu kai inda wannan abu ya faru to amma ka san komin sa baki komin shawarar da aka bayar abinda Allah ya kaddara babu mai canza shi tsohon shugaban najeriya janar abdulsalam abubakar kenan a hirarsa da yusuf harande wasu 'yan kano su ma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana muhammad allah ya zaɓa mana abin da ya fi alhaidi da zaman a mun ji dai kama al'amari muna alhinin abu na ji bacin rai da ba shi da masaltuwa wannan musiba kuma allah ka ije mana ita da aka ce an cire sarki ya ya zuba da zo miki wallahi tashin hankali abin da ya samu maka muna tsoron kuma allah ya kare mu allah ya tsara al'umma ba ba wani abu bane dama abin da ake sarin zai faru ne amma wannan ya nuna kamar misali kamar irin matsaloli kenan da aka kunno wa jihar kano wannan ya nuna kenan duk sadda wani gwamna ya zo sarki goma eh, gwamna goma eh, sarki goma kenan abin zai zama a sai dai mu ci Allah ya harin sarauta a jihar Kano da kuma arewa gaba ɗaya ma za mu iya cewa an gama tarwatsata. To madalla a nan ne kuma muka buɗe layinmu domin ku kira ku tofa albarkacin bakinku akan yadda kuke kallon wannan batun na jihar Kano amma kafin nan bari mu shakata da wannan faifai. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran farko daga jihar Ogun. Wane ne daga Ogun? Baraka eh, Musa ne, Sokoton Najeriya ya bulo kan gamin ruga kaya. To, bismillah malam. Gaskiya za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abubuwan da faru a Kano, Ubangiji Allah shi ga wannan alamar na albarka annabi. Tsakanin sarki da gwamna Ubangiji Allah shi rishe su. muna roƙon talakawan kano don allah su kai zuciya nesa kada su ɗauki hushi da al'amari abin zama tuwo ba daidai ba don allah don annabi allah su sa zuciya su hankuri ubangiji allah shi ba su hankuri don albarka annabi allah ya sauka yawa to bar mu je kuma jihar kwara wane ne a kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai bello garba eh dina mai blouse kala kala daga nan kwara a najeriya a gaskiya dangane da wannan abin da ya faru a jihar kano sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu dai muna kira ga dukan su mahukunta to duk abin da ya kamata a yi to aiki a kan gaskiya kuma muna kira ga shugabanninmu musamman ma sarakuna da su yadda kansu ga harkar siyasa dan gaskiya shiga harkar siyasa shi ke ana samun irin wannan matsaloli ko muna kira ga shugabanninmu na arewa da ya kamata a ce su tsaye tsaye na ganin cewa an kawo da irin wannan matsaloli dan gaskiya ruguza a shugabancin arewa ne dan kaga yanzu masarautar Kano gaskiya an rage mata kani kuma a ta goma ta kuma ya rabu ga jama'a mai magana Bello Garba na gode biyo to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Taraba wani ne a Taraba in eh, kuna tare da bukar mai kyayi ma'ailos mazaunin maraban kuni ne to malam bukar bismillah eh a ala hakika gaskiya wani al'amari bai yi so ba don sun sarakuna da kwanda suna shiga cikin siyasa ba kuma shi ma kowane eh, gwamna in ya kamata ya layin ah, malam bukar ya katse bari mu je jihar kebbi wane ne a kebbi to assalamu alaikum kuna magana da shehu arba asara ina kiran ku da kebbi state don kowa sagu to bismillah malam shehu to alhamdulillahi wanga gwamna ganduje ubangiji allah ya biya shi wallahi mun ji daɗi sosai sosai kuma alhaji alhaji zan samu lokaci da na san mai kuɗi amma na biya mashi kuɗin umra shi da ya sanar wannan wallahi na ji mun ji daɗi gwamnan gandu da Allah ya mai albarka hankulin shi yayi yawa wallahi ba mu sa ran ba mu sa ran za a bar sarki ya kai ma wata uku tun sada ya mulkin shi ba ya kyauta ya rena mai da waye wallahi to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Borno wani ne a Borno ni ne baba gana a jihar Borno to baba gana duniya na sararin ka Eh, wato ni ba komai ba ne abu da ya bani haushi a cikin tafiya mulki ta sarauta mai hada gwamnati da sarauta sarauta da mu mun santa abu ne wanda kin meka za su zauna su hada amma ke kuma an yi ba goyon baya abin da dan gandu ya ba shakara fudu ne yake to to mun gode kwarai da gaske mm. eh. to mu ma mun gode kwarai da gaske malam baba ga nake nan daga jihar borno yake cewa mai hada sarauta da kuma harkar siyasa to jama'a za ku ci gaba da bugu mana waya domin ku bayyana mana ra'ayinku a kan wannan wato abin da ke faruwa a kano na sauke sarkin kano da kuma nada sabo don haka wannan shine maudu'inmu na yau za ku iya bugo muna domin ku saurare mu eh, ku ba da ra'ayinku muna da kira daga jihar bauchi wane ne a bauchi musa nasiru ne daga azare to musa nasiru duniya na sararin ka eh, wato wannan jigin sarki da aka yi gaskiya ya biyo wa mutane mamaki hmm. wato ita gwamnatin jihar kano wato bata bi dokokin kasa ba sabida shi dai gwamnan kano faruwa sar siyasa hmm. duk abin da yake faɗa iya faɗa a bisa shari'a kuma shi duje ya zo ya cire shi rana ɗaya tak To wannan mu auge mana daɗi ba ba mu ji daɗin sa ba yawwa to mun gode kwarai da gaske Allah hutar zuciyarsa Allah ba mun gode bar mu je jihar Katsina wani ne a Katsina Amma da lawaye ne Muhammad to bismillah. Allah ya zama alkhairi. Amin. Allah zaba musu abin da ya zama alkhairi. Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi. Allah ka dauke musu ya tuntunu. To mun goje kwarai da gaske. Bari mu je jihar Neja wane ne Ali Neja? Ibrahim ne yake hula daga garin Neja da Akimba. To ma da Ibrahim duniya na sarinka. To masha Allah ya baba ya kuma tsiri. Wannan al'amari za mu ce gobara ce daga teku ta taso maganin ta Allah mm. kawai. domin saboda idan ya kasance su ainihin manyan sarakuna da sauran ainihin waɗanda ake suke da ido ido da kima kamar misali cikin al'umma ya kasance sun sa sun kallafa mu rayuwarsu siyasa to ba abin da ba zai iya kasancewa tare da su ba to mun gode kwarai da gaske hmm. bari mu je jihar hmm. Kano inda wannan batun ke faruwa wane ne a Kano Assalamu alaikum. Amma ah, alaikum assalam wa rahmatullah. Shafiu Abdulhamir ke magana daga Kano State. To Malam Shafi'u duniya na sarika Malam to bari mu je jihar Bauchi kafin mu sake samu na Kano. Wani ne a Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'ila ya sawa kashin ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To malam Sama'ila duniya na sarin ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. babban burin shugaba Muhammadu Buhari da farkin Kano da gwamnan Kano da ya cika. mu dai wannan dai wulakanta mutuncin arewa aka yi mana amma ni inda ban ji daɗi ba da gwamnan kano sai ya ɗora kansa ya ce shi ne sarki shi ne gwamna ba mu ji daɗin hakan ba ayin dai ya isa da mulki ya kamata ya mai da shi shugaba muhammadu buhari ya ce dama ba zai sa baki ba akan shi baya so ya saba dokan ƙasa to wannan abin da aka yi ba mu ji daɗi ba don haka ubangiji Allah shi wannan sarki da zuriyarsa da dukkan Najeriya Allah ya zo da kasar mu lafiya amen ubangiji Allah ya sa hakan ya zo mana alkhairi amma sarkin da ya zama gwamnan ya kuma zama kansa sarki da kansa to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna Fada kuma keri barka da lasariya yawa barka da sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa da ke a Kaduna da Najeriya to bismillah man Murtala To, baba ka ga mu dawa mun dade muna faɗa a kafar nan naku tun da garba masarautar nan mun san me ake nufi. To yanzu muna jira mu ji za a haɗa masarautar ne tunda bukatar su ta biya ko ku a'a kuma muna gaya masa ya zama gwamnan tarihi duk ƴaƴan mu ya mun gaya musu shine wanda ya karya mana darajar masarautar Kano wallahi har an su sai mun dinga kallon su tunda manyan shaidan malamai sun ja mai kunne dattijan Kano yan arewa sun ja mai kunne yayi abin da yake so to tarihi zai a buga tarihi kenan ya wargaza masarautar Kano kuma idan muka ce za mu je mu ziyarci shi sarkin a Nasarawa sai ya hana mu mu je mu ziyarce shi da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar jigawa wane ne a jigawa Yawwa kuna magana da ya'u yar makaranta mai nama karamar hukumar taura jihar jigawa najeriya to malam ya duniya na sarin ka Yawwa to abin da aka yi a wannan misali a jihar kano abin da masarauta eh, um, um, gwamna yi hmm. wato ya nuna cewa hi a tole ya nuna baya ra'ayin yan jihar kano kenan gaba daya domin yanzu abin da aka nuna a kano an nuna an nuna siyasa baro-baro a jihar kano kaga haka bai dace ba hmm. ya kamata ya yi karatun tanutsu saboda hima yana iya sauka a mulki wannan kuma wanda ya sauke din yana iya shekara ɗari ma ana yi akan mulki shi kuma mai zuwa ya tafi ne bako ne saboda ka tashi lafiya daga yawon mai nama to mun gode da gaske to na gode kwarai da gaske to ina jin iya abin da za mu iya ɗauka kidan na kira kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka to ba da yanzu kuma lokaci ne da murtala faruk sanyin na zai gabatar muna da wasanni a takaice. gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta buga wasannin kwallon kafa a dukkan filayen kasar ba tare da sahihai kuma ingantattun ayyukan kiwon lafiya da na agajin gaggawa ba ministan wasanni na kasar sunday dare shine ya bayyana matakin a wata sanarwa a yau litinin kwana ɗaya bayan mutuwar wani ɗan wasa a tsakiyar fili wanda masu fashin baki suka ta'allaka da rashin ingantattun kayan kula da lafiya da ba da agajin gaggawa a kusa an wasan baya na kungiyar nasarawa united chinemi martins ya yanke jiki ya faɗi a cikin filin wasa da kungiyarsa take fafatawa da katsina united a jiya lahadi a garin lafiya an garzaya da ɗan wasan a asibiti inda aka tabbatar da mutuwarsa haka kuma sanarwar ta umarci hukumar kwallon kafar ƙasar ta nff da cewa ta sanya dokar tabbatar da dukkan kayayyakin kula da lafiyar 'yan wasa a cikin sharuɗan baiwa kungiyoyi rijista. an dakatar da dukkan lamurin wasanni a kasar italiya har sai akalla ranar uku ga watan afrilu sakamakon cutar coronavirus da ke kara uzura a kasar wata sanarwa da kwamitin wasannin motsa jiki na olympics na kasar ya fitar ta ce matakin ya hada da dukkan wasannin kwallon kafa na gasar siriya a to amma banda wasannin gasanni na kasa da kasa na kungiyoyi ko kuma 'yan wasan kasar tuni da hukumar gudanar da babbar gasar kwallon kafa ta syria A ta shata dokar cewa dukkan wasanninta za a buga su ne ba tare da 'yan kallo ba har nan da ranar uku ga watan na Afrilu. Ana sa ran gwamnatin kasar ta Italiya za ta kafa doka da za ta karfafa matakin. Kasar ta Italiya ce ta fi shafuwa da cutar a nahiyar Turai ya zuwa yanzu. inda aka tabbatar da mutane fiye da dubu bakwai da suka kamu da cutar tare da mutuwar mutane 300. a kasar faransa kuma za a fafata wasan zagayen 'yan sha shida na gasar zakarun turai wato champions league tsakanin kungiyar psg ta kasar da borussia dortmund ta kasar jamus a gobe laraba ba tare da 'yan kallo ba sakamakon fargabar cutar 'yan sandan kasar sun yanke wannan shawarar ta ɗaukar wannan matakin a yau litinin domin magance kara yaduwar cutar ta coronavirus psg wadda ta doke dortmund a wasan farko da ci biyu da ɗaya za ta karbi bakuncin dortmund din ne a filin wasanta a gobe kasar faransa na da mutane 1,116 da aka tabbatar da kamuwarsu da cutar ta coronavirus a cewar alkaluman hukumar lafiya ta duniya murtala faruk sanyin na daga washington dc madalla a gaida murtala faru sanyi na shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe hudu ne da minti hamsin da bakwai yanzu kuma ga yusuf ya dawo da labarai a takaice. To baba a takaicen ne a yau litinin kasar China ta bayyana da sanarwar samun adadin sabbin mutane masu bi karanci da suka kamu da cutar coronavirus yayin da kasar Italiya kuwa da aka samu kashi ɗaya cikin hudu na mutanen ƙasar aka killace su kana fasinjoji da ke jirgin shakatawa da ke shirin sauka a jihar california ta nan amurka bayan an samu wasu daga cikin fasinjojin suna ɗauke da wannan cuta. zababben shugaban kasar afghanistan ashraf ghani da abokin takararsa abdallah abdallah su ya gudanar da bikin rantsar da kansa a matsayin shugaban kasar a yau litinin wanda hakan ya ƙara zafafa rikicin siyasa a ƙasar da haifar da wani ƙalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da amurka ke yi. Yau Litinin kasar Jamus ta Germany ta ce ta ce kungiyar EU tana duba yiwuwar karɓar yawan kusan da ɗari biyar na yara 'yan gudun hijira da suke wadi su sansani a Girka. an tuna an gudanar da wannan tattaunawar jim kaɗan a wani taro da aka gudanar a taron da yake duba da yiwuwar a karɓi waɗannan yaran a game da niyyar karɓar su wannan sanarwar ta fito ne ta gwamnati mai nuna cewar za mu taimaka wa girka wannan mummunar yanayin bil adama da ta shiga ciki za mu karɓi yara dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar daga kasar ta girka sanarwar kuma ta ce za a duba yiwuwar ganin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai gobe da safe idan allah kai mu za ku yi wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni. Sai injiniyanmu na wannan dare Aidin Otku Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.